to masu kallon mu gare don banan an taka tsakanin autan labaran da esco na autan sikido daga bangaren kudu kamar yadda kuke kallo autan labaran dai shine yaro mai safa a kafa hagu wato wanda ya dora ta iya gwiwa a esco na autan sikido shine mai dogon wando daga bangaren kudu ga dai wannan dambe da muke kawo muku wato a garin Edo State mai kamu muku dambe shine masu bawo Kano YouTube gashi nan dai ga dai dan banna autar labaran daga bangaren gurmada gashi nan da shi da wato Esco na autan Skido ga dai dan banna fa bugawa ke amma lafari ya ce a da tsakiya ga dai dan banna kamar yadda kuke kallo ga dan banna escort na autan skido shine mai dogon wando daga bangaren kudu autan labara shine mai gajeren wando daga bangaren kudu mada ga dai nan banna kamar yadda kuke kallo autan labaran ta gashi nan dai autan labaran ya dafe shi amma ya ki yadda gashi nan dai escort na autan skido shi ma kawo ya ki autan labaran autan labaran gashi nan dai shi yake kai masa duka shi yake samun sa amma dai labari ya kuma ce a koma tsakiya wato dai dan banna su gashi nan an koma kusan mu ce turmi na biyu kenan ga dai dan banna escon na hautan skido shine mai dogon wando daga bangaren wato kudu ga dai lambar nan ga dai lambar nan hautan labaran hautan labaran gashi nan dai ya same shi duka yake hotel labaran da shi da escort hotel labaran gashi nan escort na hautan skido ga dai lambar nan kamar yadda kuke kallo gashi nan kamar yadda ake bugawa a wannan gari na Edo State ga dai lambar nan a to dai da alama dai wannan dambe a escort dai baya yake yi ana raka shi gashi nan sun koma turmi na uku ba mu sanya za a yi wannan damban ba ga dai lafari nan yana daga hannu ba mu san me yake nufi ba ga dai nan ban nan ga dai nan ban nan hotel labaran faraka shi yake gashi nan shi ma fa yaron yana da kokari gashi nan hotel labaran na dukan sa gashi nan dai shi ma ya kai escort na hotel skido shi ne mai dogon wando daga bangaren kudu ga dai nan ban nan escort na hotel skido gashi nan escort na hotel skido dai duka yake kaiwa shi ma hotel labaran ya rufa shi amma dai ya ya masa wancan dambare ya sha ruwa a ah, kamar yadda kuke kallo ga kuma wani damban nan yanzu haka an dora kamar da lafari ya busa za mu ga yadda za a babata wannan wasa Thank you. ba ku nasa Mutum kowa ya a saurara shago daga yau kuma duk ranar da yake wata haɗa shi da wani ya dan aure kiki kaka kuma haɗa shi da kiki kaka saurara mana dan da yake daga yau a koma haɗa ne har yake da Allah ba yaro ko dan kiki ce yake yana iya Wadan gara ga dangane. Ana da gidan ɗan ɗan a biya kallo. A a sai da a biya kallo a wayo a wayo a ne da kallo. Wai haka ne namiji na ganin na gudun namiji. ya a suna dai sai kun birge a birge kuma birge za mu birge ko kebe shawara kan masani a ah, kebe shawara kan masani kan ka dole dogon canji a suna dai ka fi Defanı, bir defanı, bir defanı. Kafana dur, kafana dur, kafana dur, kafana dur, kafana dur, kafana dur, kafana dur, kafana dur, kafana dur. Aa, aa, aa, aa. Kayı, kayı, kayı, kayı, kayı. Kayı, kayı, kayı. Bize tabi, bize tabi. Aa, abin mesajı na kallon ku. Abin mesajı na kallon ku. Kafana dur. Bize ya! Aa, aa. Amma ku birge ba ne birge su ba zuma ta ba kuwa ba. la ilaha illallah kowa ji kowa kowa ya ji kowa kowa ya ji kowa ya ji kowa ya ji kowa mu je tare mu je tare mu je tare mu je tare mu na zuwa in ga aiki kusa ina gehe yi kyau والجميع يعتني ها؟ dan tamale ya aka yi ne ba haka da mota yake ba ha jama'a ga nan dan tamale daga bangaren kudu bara uba sai annabi dan daga bangaren gurmada ba haka take haka take gwada wele haka take haka take gwada uba gafelin gafelin gafelin gafelin gafelin gafelin a basu ruwa a basu ruwa rai gora basu ruwa tsakanin dan balange daga Thomas kallon mu ga dan bana tsakanin shagon dan balange daga bangaren jamus shagwadon zabarma daga bangaren gurmada kamar yadda kuke kallo wannan dambe ake fafatawa a garin Ito ga dai dan bana shagwadon zabarmawa shine daga bangaren gurmada ga dai dan bana kamar yadda kuke kallo Musubahu Kano YouTube ke kawo muku wannan dambe a gidan Ali. Ah, kowa babu kula wannan kai ana gina baya tsakanin ka faɗa mulage daga bangaren ko kuma sha na warma daga bangaren gurma a saki a saki a saki a saki a koma da mi a koma da mi na Abdullahi Karas na yan doya kuɗi suke daga jamus ko kuma sha na marma daga gurma da la ilaha illallah ala ala ala ta kai amarya gidan angonta sama ne gidan kudi amma gidan ita ce shagunan malange da kuma shagunan narba shine daga bangaren ya targa ciwo Allah faduwa kula uban da alƙur'ani sai alanta sai sai sai ba hada ya manne ba da mutane ne alittan banza ba kabuka kana wani ka ba mutane ba Allah kana wani ba ka ba mutane mamaki kawai kuna wani abin ba yanka ba ta buga mutum kana wani abin ba kawai kai kawai Thank you.